ashabi ajma'in wa ba'd to bari mu da wata akwai tambaya wani ya ce wani mutum ne in yi wuturi a farkon dare sai ya tashi a ƙarshen dare zai yi na to yaya zai yi da wuturin da ya a farko hadisin gaba insha Allah shi zai tattauna sati mai zuwa Allah da mala Ismail zai da mala Ibrahim za su yi karatun ni ina da tafiya zan yi tafiya sai bayan sati uku zan dawo insha Allah sai a tayana addu'a insha Allah zai ka matsalar tana nan za ta zo sati yanzu amma za a ci gaba da karatu an daina tsayawa insha Allah saboda ka kowa sai ci gaba da zuwa tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah ya kara maka lafiya da himma batun mutiri idan mutum ya yana halin tafiya yana yin kasar zai iya yin mutum kwarai da gaske zai iya yi ga hadisin da aka karanta baya wanda mala ismaila ya yi can satin yake cewa fa fa autartu fa qala aina kunt qala yake yace khashitu menene fa nazaltu fa autartu sai yace cewa to alam yakun laka fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswa assalamu alaikum malam ina neman taimakon addu'a ni ne nake yin mafarkin mutiji? a dakace da a fassara maka mafarkin mutiji, sai ka ji me yasa kake to gaba da addu'a ubangiji Allah ya tsare Allah ubangiji ya raba ka da sharrin makiya amma ibril al ya ya bada shawara kuma mun faɗe ta kuma yadda ke cikin madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa mun arada an tasduqa ru'yahu wanda da yake so in yi mafarki ya ganshi ya faru ya ya zo a daidai fale taharras sidq to in za a rana kakkai ƙarya wale ala tahara kuma in za ka yi bacci ka yi alwala zama da tsarkinka sannan ya staqbil mutum ya fuskanci sa'an nan kuma eh, ya ta'ambatan Allah habbacci ya ɗauke. shi nan malamai suna ishtihadi a yawanci mafarkin maciji yawanci ba a ce dole ba ba a ce kuma kowanne ba amma galibi abu ne da yake da alaka da maƙiya. ko dai na fili ko na ko makiya na mutane ko makiya na aljanu da sukan tasa mutum a gaba da a cikin littafin da aka wallafa na ta'abirin ru'a na ibn siri ala khilafin fi na danganta littafin zuwa ga ibn sirin abinda ya nuna cewa yawanci maƙiya ne to amma kuma ta yiwu ya zanto mutum ya mafarkin macijin kuma sa'an nan Allah ya bashi ɗaya ya haihu ko mutum ya mafarkin macijin ya zama bishara ce ta cewa zai yi aure ko ya mafarkin macijin ta yi ya zama bishara ce cewa zai samu kuɗi suna baɗi. <laughs> Eh, ya danganta waye mutumin da ya mafarkin kuma a wane yanayin ya mafarkin sai yi mafarki consultation ne sai an zauna an ji an yi maka tambayoyi ka faɗa an gaggani shi ma kuma duk da haka hukuncin ƙarshe ba tilas ne ba da ba wahayi ba ne amma sai dai da wahala a fassara maka sai dai in ai mun yi darasin fassara mafaki da muke tarjama ibn sirin ko a farkon shigan mu kitabul juma'a darasi biyar muka yi akan mafarki ina jin dai sai dai in an manta mun faɗi ƙa'idojin fassarar mafarkin da abin da asalafus salih suka faɗa da kuskurenmu da muke na barin mafarki haka nan ya ta wucewa kullum manzala suna sai ya tambaya in akwai wanda ya mafarki ya faɗa don ya fassara abinda malamai suka yi batsi suka ce duba da asalin cewa macijiya takan zama makiya saboda abin ya zo a hadisai da kuma athar wasu masu rauni wasu masu karɓaɓɓu to kuma allah subhanahu wa ta'ala ya fassara 'ya'ya da dukiya da kuma mata a matsayin makiya a wani lokacin inna min azwajikum wa aula inna min amwalikum wa auladikum aduwwun lakum haka ne ko wannan fitina ke a cikin su a iya samun makiyan to sai sai sai malamai suka ce to kaga ta yiwu a kaikaice kuma in kana da tadabburin alkur'ani ya iya zama maka sanadiyar fita ma daga cikin kangi ko na gorantaka ko na rashin yaya ko na rashin kuɗi amma dai ya danganta da yaushe kai mafarkin kuma waye kai ana ba da labar misalin ibn sirin wani ya mafarki ya zo ya mai yana gan shi yana kiran sallah daga sai kake ce ce to Allah da za a yi hajji da kai bana can sai ga wani ce to ni ma dai na yi mafarkin ina kiran sallah sai ce kai kuma za ka yi sata za a kama wancan sai dubi wa azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijala can kuma sun ma'azzana mu'azzinun ayyatu al'ir innakum lasariqun to shi ma duk da haka dai ijtihadi ne yasa malamai suke cewa ma adra ibn sirin ala ta'birur ru'a amma kuma yana da matukar tsoron fatawa baya ba da fatawa da ra'ayinsa an tuno ko to Allah ya samu dace abu na ƙarshe da nake so in faɗakar da mu shine a ah, insha Allahu ranar ranar litinin mai zuwa akwai wani abu mai matuƙar mahimmanci zan yi riga malam masallaci kafin a faɗaɗin ranar litinin 19 ga watan februari akwai public hearing da za a yi a senate conference hall a abuja na san akwai 'yan boko ko kwanaki na taɓa faɗakarwa akan wata wani bil da aka gabatar a majalisa wanda 'yar majalisar ikiti, mai wakiltar kudancin ikiti ta gabatar a kan daidaita maza da mata a wasu al'amura na rayuwa wanda mu 'yan jaridu suka fassara mana cewa dokar rabon gado amma ba haka ya kamata ta zama ba doka ce da take so ta daidaita maza da mata a wasu bangarori guda bakwai education health empowerment uh, politics cultural practices Eh, da kuma wasu abubuwa guda biyu to wayannan abubuwan guda bakwai su ne aka yi dokar mai surori guda uku sura ta farko tana kunshe da bayanan dokar sura ta biyu tana kunshe da bayanan hukumomin da za su kula da dokar sura ta ƙarshe tana kunshe da bayanan hukuncin karya dokar tana da fakara in ban manta ba ashirin da wani abu wanda a ciki an fassara mace a matsayin wata halitta ce da take daidai da namiji a komai tabbas an yi magana gaban gado amma a fakara ɗaya shi kuma an nassanta cewa lallai lallai a bawa mace kasanta na adalci equitable share ba maganar equality ba equal share da namiji ba equity is not equality akwai bambanci tsakanin attasawi da kuma al'ada so allahu alamu mu mun fassara cewa yahudawa ne suka shigo mana ko mu ce makiyanmu umuman tunda a cikinmu ma akwai makiyanmu suka shigo mana da ita domin tabbatar da abin da mu an tabbatar da cewa in ya tabbata to zai kawo na kasu a tafiyar da rayuwarmu da addininmu asali na faɗa har kudu ba na yi a usman bin affan a lokacin da abin ya taso da ɗumɗuminsa a kan cewa wannan asali an gutsuro su ne daga cikin dokar sidaw convention of elimination uh, and discrimination against women da majalisar ɗinkin duniya ta cikin biyu wanda kuma najeriya tana cikin members sun yi ratifying without reservation kuma abin da ya rage kawai ba a yi localizing ɗin doka ba tana nan yanzu a san international law wanda kuma international law ba shi da hurumin zama dokar da za a iya hukunta mutum a kai sai in ya zama local doka dama ka'idar dokokinmu muna da five source of nigerian legal uh, system to wannan baya ciki international law to shi ne yanzu aka soko shi a majalisa ya huce karatu na ɗaya ya huce karatu na biya ya tafi kwamiti duk amma mai jama'a ba a sani ba sai da ya haura karatu na biyu ne ma aka yi drawing attention to mu kuma da yake mun zama yansu mutane galmashura irin saba likitan mutane musamman mu da muke da addini iyakaci kawai da 'yan jaridu sun ce mana kaza sai mu ta tsalle mu ta hawa bari amma ba za mu iya ɗauka positive action wanda zai iya kai mu zuwa ga cin magaci aka yi ta rayatawa wallahi ba za mu yadda ba a haɗa maza da in aka zo aka zo kotu in za a kara dokar aka ce ku kalla fa magana rabon gado ɗaya muka shi ke nan fasai mu kuma mu zauna to amma gaskiya akwai lauyoyin mu masu kishi na musulunci wasu sun karanta dokar kuma suna ta nazari akwai lauyoyi sosai wasu ba sai na faɗi sunansu amma muna musu kyakkyawar addu'a ubangiji Allah ya ƙara musu goyon baya suna ta filin ɗin kes ɗin yanzu haka ma akwai gungun profesoshi da malamai masu kishin musulunci da za su tafi ranar litinin lokacin da aka tayar da maganar a bara 2017 to Allah ya sa an ɗan yi maganganu haka har ta kai ma dai mun yi ƙoƙari mun samu mun tattaɓa waɗanda suke da dama sun taɓa mana hatta sanar president da sauransu amma abin da ake ta musu alkawari shine kar ku damu dokar ba za ta wuce ba yanzu ma tana kwamiti to yi aka yi ta wuce karatu na ɗaya ta wuce karatu na biyu ta wuce karatu na ɗaya ta wuce karatu na biyu kuma sharrin dokar shi ne duk wani ka ɗauki misali ka ɗau abin da shafi empowerment wajibi ne a fito da mata a ba su dama su ma su aiki kamar da namiji yake yi to ba laifi ba ne inda akwai bukata addini dama bai hana ba to amma a zo a ce dole sai an samar da not less than 30% of the opportunities na aiki yanzu a ƙa'ida ta cac inda dokar ta tabbata idan ka kawo board of directors board of kaza board of kaza aka duba aka duba za a ce a a nan mata sai ka cire ka ƙara kaza dole ka je ka nemo su da wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta to dama kuma ya shan ruwa ga giwa bare ta yi azumi ba a ce ba ma wasu matan suna ɗaɗɗaga hanci suna menene an mai da su sun zama maza to sannan abin da ya shafi cultural practices shine abin da ya fi zama most dangerous a dokar yanzu maza suna da majalisa unguwa wanda shari'a ma ta hana majalisa ba amma ta ce a bawa hanyar haƙƙin to idan matan makwabta suka ce su ma za su kafa tasu majalisar ka ba wanda isa ya hana su in ba ka ba za ka fuskanci fushin hukuma za a iya ƙara ka ka tauye musu haƙƙinsu yaya za ka hana su bayan kuma in ka kalli shi kansa bature yanzu ka je fifa fifa kawai ta ban ta world cup ka duba idarar almajalisar tamfizi na fifa mata nawa ne a ciki so nawa ne manchester ko real madrid ko barcelona ko wane ne daga cikin clubs na suka taɓa ɗaukar kwac mace me yasa to gaskiya ana tauye mata haƙƙinsu ya kamata a ce yau mu wayi gari muga inter milan ko ac milan ko wane ne <laughs> wane ne a ce muga kawai sun ɗauki coach ɗinsu mace ko babu ba a ɗauka sannan ka duba ƙasashen duniya gaba ɗaya ƙasa nawa ce zuma ce shugabar ƙasa kaga hillary clinton yadda ta dinga shan kasa mana kuma za ta shekara nawa tana fitowa wallahi so dubu gwanda irin su trump su nawa a wajen amerika da a ce sun babbakin tarihi mace ta musu shugabanci sai dai irin su indonesia su bangladesh da sauransu a iya turo mace ta yi so ɗaya so biyu a dai gwada mace za ta iya to problem din shi ne yuriduna liyutfi'u nurallahi to ba ina so Allah ya sa za a yi kudu ba akan wannan muna so za mu ba da dama za a tura saƙon ko'ina a faɗin najeriya lallai limamai su tashi tsaye su faɗakar a yi a hudu ba sosai mutane su fahimci ma dokar kuma mutane su fahimci me ya kamata musulmi ya yi wanda bai saba wa shari'a ba game da abin da shafi dokar to sannan kuma masu dama da wanda za a taba da ƙungiyoyi da sauransu za a yi public yaron wancan karan da muka tashi tsaye aka dinga bayani da Allah ya sa aka ji maganganun to sai suka sa suka ce to za a yi public hearing a rana kaza wallahi sai da mu daga nan tim din da suka tashi daga Kano daga Jami'ar Bayero sun je Kaduna ma sun kwana saboda aka yi bayanin za a yi din amma Allah ya sa ana bayanin aka ji labari masu kishin addini cikin yan boko da sauransu suka dinga tafiya sai da suka je wasu sun isa majalisa ma Abuja kawai sai aka zo aka ce wai yi haƙuri an ɗage public hearing yanzu katsan sun mamaye mu ranar litinin ɗin nan za a yi kuma da yawa mutane ba su sani ba to inda wanda za su iya zuwa su je su ma su kaɗa ƙuri'a akan kan cewa ba a yadda ba to don ƙa'ida shi ne idan aka samu majority sun ce ba su yadda ba to dole dokar ba inda za ta ba za ta tafi karatu na uku ba za a yi kansil ɗinta daga nan to kuma sai mun tashi tsaye mun zage dantse da addu'a zage-zage da hauragiyar siyasa mu shiga rediyo mai ta maganganu ka ji hadda ahalus suna a cikin sojojin baka ka ji mutum ahalus suna ne ana komai da shi a masallaci amma in ya fita ya zama sojan baka to kuma idansa ya rufe ba ruwansa da magana wata suna ba ruwansa da wani ɗan'uwansa ahalus suna malami ne ɗalibi ne wane ne wannan magana kawai ta jam'iyya ce jam'iyya ko da arne ko da ɗan bida'a ko da wani irin abu ma daidai muke kawai amma an zo masallaci to kuma za mu iya ce shi kenan kaga an koma secularism kenan i'timalin lahi lillahi wa mali kaisar li kaisar abin yake na Allah to a iya masallaci ne amma aka fita shi kenan to sannan kuma irin mudin ne da muke yin haka kuma in abu ya taso ba ma iya kawo wani irin canji ko mai kankantarsa to na so in faɗakar ne a wannan wajen domin inda masu iko da za su je to su shirya su je in ba za ka iya zuwa ba akwai waɗanda kasancewa za su iya yanzu da kayi browsing ka sa sunan dokar geo gender and equal opportunity bill za ma ka iya ganin ta a intanet ka karanta ta a nutse inda yadda za a yi ku filin ku yi rubutu akan cewa ba ku amince ba ya saba wa addinin ku ya saba wa al'adar ku ya kamata idan kuwa ba za a iya yi ba akalla a yi rubutuka facebook ne a whatsapp ne da sauran wurare amma da sharaɗi ka rubuta abin da baka sani ba ka tsaya tukunna in ma baka iya turanci ba ɗauko ta samu wani lauya neme shi don allah ya maka sharhi mai ake nufi ya maka sai ka ga me za ka rubuta wanda in allah ya tambaye ka za ka iya kara kanka rana ranar ba sannan kuma ina kira zuwa ga malamai a san wasu za su iya sauraro ko ta hanyar midiya an tura wannan abun akan su tashi tsaye wajen yakar jahilci da sanin dokoki da makamar abubuwa ba za ka tsaya a kawai kana ɗaukar eh, kana karantawa mutane fannin tajwid ko alqira'atul rashida iyakacin kanan ba ko kawai kana ɗaukar jalalaini ko ibnu kasir ko raddul azhan iyakacin kanan ba a cikin abin da ya zama wajibi akan ka shine wayar da kan al'umma akan abin da ya dace to kuma ina kira zuwa ga mawadata dan Allah dan Allah mu taimaka mu ji tsoron Allah wallahi akwai malaman da suna da ikon da za su yi hakan ba su da dama ne suna da kwakwalwar suna da lokacin amma ba kuɗi ku taimaka musu in ka taimaka wa mutum ka ƙarfafe shi akan abin da zai amfani da al'umma Allah zai rubuta muku ladan kowa ya rubuta maka ya rubuta masa to inda wanda za ka ɗau nauyi ya tafi abujan ya tafi ya ƙara wa musulmai yawa in ma kaji wasu sun tafi buga musu waya kun tafi eto eh ku turo min da akawun nan ba ni zan biya kuɗin mai ubangiji Allah ya karfafe ku sannan ba sai a irin wannan abu ba in wani abin ya taso duk inda kaga almajirai masu basira da hazaka wanda za su iya taimakawa al'umma to Allah ja su a jiki taimaka musu ka karfafe su duk abin da ka ba su za su yi amfani da shi ne ko wajen gina hankalinsu da tunaninsu da jin daɗin rayuwarsu domin su fuskanci wancan ko wajen siyan abin da zai taimaka musu wani malamin yanzu kawai kwamfuta yake nema da zai shiga ya wannan binciken wani yana da kwamfuta a ba shi da kudin data din ma bayanat data da zai siya wani kuma a jarida yake so ya siyo amma talauci ma yana shi zuwa je sai jaridan ba ya game a ciki inda yadda za ka ɗauki nauyin wasu malaman ko wasu almajiran da za su iya zuwa su dinga yin wannan ɗan ko ka ce musu duk sanda irin wannan abin ya taso da allah ku dinga dawa ku sami ni Allah ya sa mu dace ina ban kwana da guka yadda da na faɗa insha Allah karatun gobe na na muktasar sira da malamin da ya gabatar da karatun nan insha Allah zai sake gabatar da shi sani ba kuma Allah ya kaddara mun haɗu ranar juma'a a mimbari an kuma ba mu haɗu ba astaudikumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh